الخطاب jawab آداب السؤال والجواب biyu a cikin wannan النتاتي kamar yadda kafin matafi husin sallah da azumi mun karanta mukaddima ga baki ɗaya ta wannan littafi an mun faɗi da rubuta littafin to yanzu kuma za mu shiga a fara aiki a game da abin da littafin ya kunsa ahmiyatul adabi fi hayati talibul ilm shine majalisin mu na biyu wannan mahimmancin ladabi a rayuwar ɗalibin ilimi mahimmancin ladabi a rayuwar ɗalibin ilimi innal adaba min lallai ladabi yana ɗaya daga cikin abubuwa masu muhimmanci na addinin musulunci hakika musulunci ya kula da ladabi wa min al ma'muri biha kuma sannan ladabi yana ɗaya daga cikin al'amuran da musulunci ya umarni da yi su imma amra ijadin aw amra amr istihbabi ko dai ya kasance akwai inda ladabin nan yake zama tilas akwai kuma inda yake zama mustahabi akwai inda wajibi ne sai kai ladabin nan akwai kuma inda an so ne a ga ladabin shi yasa saɓan tunanin wasu wasu suna da tunanin duk lokacin da aka ce ladabi su sukan kai shi a matsayin ƙarshe har sukan buga misali da shi a matsayin kaman a wannan Eh, nama ne a miya ko kuma man shanu ko da su ko sai za a ci miya ko a'a akwai inda ladabi yake zama gari ba gari na tu halal ne ka gani shi ne muka cewa an rasu babin ci ba'adil ahayi akwai lokutan da kuma yake zama an nemi a yi shi amma a babi na mustahabbanci wato an so ne falam ya amurli islamu bi shay'in wanda ka'ida ce musulunci bai yi umarni da wani abu ba illa wa qad qarana ma'ahu adabahu face sai kaga ya gwama shi da ni ya gwama shi da ladabin sa duk ayyukan musulunci gabaki ɗaya ba wanda bai da ladabi ba wanda ba a gwama shi da wani ladabi ba iyaka ladabin nan ko dai ya zama al'adabul wajib ko ya zama al'adabul mandubul mustahab ko ya zama na tilas ko kuma ya zama an so ne a yi as-salatu laha adabun sallah tana da ladabba malam al-sheikh muhammad ibn abdul wahhab sheikhul islam rahmatullahi alayhi ya sa littafin sa adabul mashi ila salah dan karamin littafi littafi mai albarka adabul mashi ila salah لدبن تفيا مثلا لاشي لدبن تفيا سلا والزكاة لها آداب سمنا زكاة تند لدبا مالا القرط دي يشي وللزكاة فعل من آداب هذا وللزكاة فعل من آداب زكاة سني تند لدبا والصوم سجن عزم يلد لدبع والحج حق حجي وحتى قضاء الحاجة في الخلاء هي حج ما بيم بكاتا أبان باكي بيم بكاتا أبان باكي نادى لدبع فإذا كانت هذه الأمور منوعة بالآجاب إذا وأن لمرن قباكي لا يصبح حسن أن أوري سدى لدبع فالعلم الذي هو الإمام أولى بأن يكون له آداب ilimi wanda shi ne jagoran su baki ɗaya ashe shi ya fi cancanta ashe yana da ladabi al-imam al-khatib rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa iktiba'u al-ilm al-amal yake cewa al-ilm imamun wal amal tabi'uhu ilimi liman ne duk wani aiki yana bin ilimi ne والعدب كما عرفه الإمام ابن منظور رحمة الله رحمه الله لدبي كمن يدعى الإمام ابن منظور صاحب لسان العرب رحمة الله عليه يي تعريف لتاف لسان العربي هو الظرف وقسم التناول إذا أكد شيء الأدب هو الظرف شيني kwarewa da gwanan cewa da kyawu malaman mu suna cewa azzarfu fil wajhi al husn azzarfu fil wajhi al al-husn idan aka ce azzarf a fuska sai aka ce fulanun zarif misali sai aka ce fulanun zarif al wajhi ai ana nufin hasan huce in aka ce wane zarif al wajhi ana nufin mai kyakkyawar fuska kenan sadaka الزغف في الوجه الحسن إذا أنا مبنى الزغف أفسكة توتينا وفي القلب الذكاء وفي اللسان البلاغة أقل واقما إن أتي فلان ظريف وأنا نفني هو ذكي من أقل والش shi yasa sai ومن suna daga cikin wayansa da kwakwalwarsa da take da kaifi sai su faɗi wani abu da mutum ya yi don ne wafin lisanin balagatu in kuma aka sukunta mutum a harshensa aka ce fulanun zarifun ana nufin ne kuwa balihun mai balaga ya iya magana هل معزاكو تنا تفيها عبان لا تعجبت ما تحدوا عبان جاكو عزاكو في الوجه الحسن وفي القلب الذكاء وفي اللسان البلاغة هادين مشي لعزاك الزنب كميكو أعبو لا أبن كيزم ميكو مشيني على العدم ينجال إمام ابن منظور وحسن التناول da kuma iya kyautata ɗaukar abu duk abin da za ka ɗauka ka yi to sai ya zama ya burge mutane duk abin da za ka in aiki za ka yi sai a ga aikin ya kyau in magana za ka yi sai ta kyau idan kwalliya kai sai ta burge kowa to kare ka zama zarif a komai ce wannan min haifin lura fa kenan al'adar duk da akwai wasu tare kun sani idan ana dirasa ta adabi adabin harshe to ana kawo wasu tarifat na adabi ba za mu wahalar da kanmu wajen su ba amma istilahi wa arrafahu al-imam al-qayyim rahimahullah al-imam al-qayyim rahmatullah alayhi ya tarifin shi da qawlihi da fadin sa a cikin littafin sa madarij al-saliki yake cewa haqiqatul adab istimal al-khulq al-hasan kawai idan ana magana da adabi hakikanin ladabi shine istimalul khulqil hasan shine duk abin da za ka yi a cikin dabi'a a yin sa kyauta dabi'a kyautata abu kayi abu da kyau shine ake ce masa al'adab wa qala sannan ya sake cewa al'adabu alwuqufu fil wasat abinda ake ce ma ladabi al'adab shine ka tsaya a tsakiya الوقوف في الوسط كتايا أتشيا بين الطرفين أتكان جفا قدابي فلا يقصر هذا يجزع هذا كجزع بحدود الشرع عن تمامها حتى كيكيوا إياكوتين شرعا كتك شرعا كتك كتك قوة بقرن دزاء شتاء وانا بقيبا ai da ka kara kaza da ya cika ولم أرى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام حقيقة وعين da ake son kai in ji mutanabbi ya ce ba aibin da ya kai wannan kana da ikon da zaka cika abu amma kuma sai ka ci cikawa to wannan babban matsala ce a rayuwa matsala ce mai girma to kaga tafsiri kenan nan shine tsafu tafsir kenan shine malamai suke ce masa abin nan abin da kenan aljafa kenan aljafa'u nan, a ƙi kaiwa sai a kira ka da aljafi ko kuma a kira ka da mufarriƙi ko a kira ka da muƙashiri sunan mutum ko kuma ihjafi sai a kira ka da muhjisi ana so ka cika amma kuma sai ka tsaya a ɓangaren da ka cikan ba wala kaga misali ana son ka kai goma ne shi kenan sai ka tsaya a bakwai ko ka tsaya a shida kaga tafsiri kenan ka kayi abin da ake ce masa kayi jafa'i kenan wala ya tajawazu biha amma ju'ilat hududan laha sannan kuma ba zai gushe ba ba zai wuce inda aka tsaya da shi ba inda aka sa iyaka an ce goma sai sha biyar kamar ka ba tela ɗinki sai ya auna ka da ya auna ka ranar da zai kawo maka ɗinki sai ya maka ya auna wandonka arba'in da talatin da uku misali tsawon wandonka ta inci talatin da uku haka dama sai ya kawo maka ashirin da bakwai ya rage nawa ya rage shida shi kuma kafar hagu sai ya kama ka 39 ya kara nawa ya kara shida alhali ya kamata ya kama ka cif ne 33 shi ne tsawonka to telan da ya aikata wannan tsayin biyin nan to la'ajaba lahu a sha al'adaba ya munan ladabi a kilahu ma'uduwanun dukkanin su ƙetare iyaka Allah ne والله لا يحب المعتدين ألا كما بايا ثم سئتر إيه إياك والعدوان هو سوء الأدب سئتر إيه إياك شرعة فوانن إيشي أكي شيمة ممون اللدد سوء الأدب إيه. شنشي من أساء الأدب رد إلى الباب ثم ثم يمون اللدد munan ladabi to sai a kore shi Shi ne man asa al'adaba fil majlisi rudda ila al ana zaune a majalisi shi kenan sai aka sai aka ce masa sai ya munan ladabi sai ce koma bakin kofa wa man asa al'adaba fil bab rudda ila tarbiyati al idan kuma a bakin kofa ya sake munan ladabi to sai ya ce je kula da jakai shi ya haɗa shi da jakai kawai ya zama tare da shi ya zama shi zai rika kula da jakai yi mana abin da ya cancanta da shi ke kun ga wannan a takaice kenan akwai wasu tarifat da malamai suka kawo ma'adar suna da yawa in ba ku manta ba cin littafin mu na da tafrid ila ilmi tahdid juz'i na uku mun ambaci wani tarihi ba wannan ba sannan a wasu rubuce-rubuce da yawa mukan kawo wasu tarifatin ba wannan ba amma dai a nan mun zaɓi mu tsaya akan wannan tarihin da limam ya kawo mana cewa ka tsaya a tafiya ka zo da abin da ake son ka zo da shi ka zo da abu a fuskar da ake son ka zo da shi a kanta shi kenan sai muka ce laqad kana salafu salihu rahimahumullah hakika magabatan na kware sun kasance أكثر الناس هرصا على الأخذ بمكارم الأخلاق ثم تقوى قعين في ركودا شاوى أبيئوة أن تسمعه درجة ومحاسن الآداب للجبى شاوى في حياتهم كلها أرأي وصدقا وأكثرها وأظهرها سنودة تكيوى قمت في بينا حياة طلب العلم رأي وصدقا من إلي in kana son ka ga yadda magabata suka tsara ladabi to ka je ka duba rayuwarsu ta neman ilimi قد اعتبر بعضهم الأدب مقدما عن العلم حقيقة وصد بشم مجباتا سنة جنما لدى دي شيء أكي جبات دي شيء أكي إلي وينبغي البدء به قبل العلم كما سنة جنيا وجب تيلة سنة أفاري كوي لدى دي سنة أقوي إلي suna ganin idan zaka fara neman ilimi to sai ka fara koyon ladabin sa waqad ya anhum fi zalika aqwalun hakika an ruwaito maganganu masu yawa daga gare su a gaba da haka hukiya ta anhum ma'aiban mawaƙifu ra'isatun sannan an ruwaito wasu matsaye masu ban sha'awa a gaba da haka daga gare su ta zullu ala zalika waɗanda ke nuni zuwa ga haka magabatanmu maganganunsu da ayyukansu da wasu mawaƙif nasu na rayuwa sun zo sun nuna yadda suka ba ladabi mahimmanci sun nuna ladabi shi ke gaba ma da ilimi mutumin da bai da ladabi ba sa ganin ya cancanta don ahali na ilimi duk mutumin da bai da ladabi suna ganin bai kamata ma a bashi ilimi ba irin su al'imam abin nan Sulaiman ibn Mahran al-A'mash rahmatullahi alaihi yana ganin al'adabu muqaddamun ala al-ilm sai kai ladabi sannan za ka yi ilimi irin su al'imamu malik ibn anash rahmatullahi alaihi da shi suna ganin al'adabu muqaddamun ala al'ilm irin su al'imamu abdullahi ibn al-mubarak al-khurasani suna ganin al'ilmu muqaddam al'adabu muqaddamun ala al'ilm sai an koyi ladabi sannan za a koyi ilimi kuma maganar su akwai hujja akwai dalilai da ke tabbatar da haka so da ka Allah ya ba mu ladabin nan kuma Allah ya ba mu ilimi mai amfani wa sallallahu wa ala nabiyina muhammadin وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته